أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتعزم بلوغ المرام هنا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة دام كتابا daga kan hadisi na 338 insha Allah ta'ala darasin yana karantar da mu hukuncin yin addu'a a bayan tahiya da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam, kafin a yi sallama. Wa أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiya falyasta'iz izbillahi min arba'in sai ya nemi tsarin Allah ya nemi tsaron Allah game da abubuwa guda hudu ya kulu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال idan ɗayanku ya yi tahiya ya nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu ya kulu ya rika cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarinka game da azabar jahannama domin ita ce mafi girman azaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana kariya wa min azabil qabri kuma ina neman tsarinka game da azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati da fitina ta rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitinar al-masihud dajjal muttafaqun alayh wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim ba riwayar al-Imam Bukhari bace tana kitabul masajid wa mawadi'is salati babu ma yusta'adu minhu salati hadisi na 588 hadisin da ya zo a sahihul bukhari ba haka yake ba riwaya ta al'imamu muslim <clears throat> ita ce ta zo da umarnin annabi sallallahu alaihi wannan dalilin ya sa Ibn hajar ya gabatar da riwaya ta al-imamu muslim bai kawo riwaya ta al-imamu bukhari ba domin riwayar al-imamu bukhari ta zo ne daga sunna fi'iliya wannan kuwa sunna ce kauliya riwaya ta al-imamu muslim ya zo da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin la'akari idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiyya falyasta izbillah sai ya nemi tsarin Allah kaga an samu umarnin annabi idan ka yi tahiya kafin ka yi sallama ka nemi tsaron Allah ka nemi tsaron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni gare ka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wannan abu ya tabbata sunna ta annabi sallallahu alaihi sannan yana daukan <clears throat> hukunci na wajibi amma riwaya ta al-Imam bukhari ta zo min fi'lihi Aisha Allah ya kara masa yarda ba hadisin Abu ba bane yana kitabul azani abwab sifati salati hadisi na 377 عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله كان يدعو aisha ta ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a sallan shi abinda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya kasance yana addu'a a sallar shi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم kaga hadisin Aisha ta ba da labarin abinda annabi yake yi aikin annabi <clears throat> yana iya zama khususiyya don haka yasa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfi akan aikinsa wannan dalili yasa ibnu hajar ya gabatar da hadisin Al'imamu imam muslim saboda riwayar Al'imamu imam muslim ita ce ta zo da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعفن والمكرم فقال له قائل ونمي تنبايا يما النبي صلى الله عليه وسلم تنبايا ما أكثر ما تطائذ من المكرم me ke sa kake yawaita neman tsarin Allah game da bashi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula idza garima haddasa fa kazaba shi mutum idan ana bin sa bashi yakan yi magana yayi ƙarya a dalilin bashi mutum yakan yi karya wa wa'ada fa akhlafa ya alƙawari kuma ya saba waɗannan suna daga siffofin munafuki Allah ka tsare mu wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka bashi a cikin addu'o'in da ake yi a ƙarshen sallah akwai riwaya ta urwa Urwa Tubinu zubair dan asma'u yar aisha Allah ya kara mata yarda anna aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu fi salatihi aisha tace naji manzon Allah yana neman tsarin Allah a sallarsa min fitnatid dajjal game da fitinan almasihud dajjal wannan riwayar riwayar aisha din nan tana cikin sahihul bukhari kuma tana sahihu muslim tana sahihu muslim babu ma yusta'adu minhu fi salati hadisin 588 wannan lafazi hadisin aisha shine muttafaqun alayhi amma hadisin da ibn hajar ya kawo lafazin ba muttafaqun alayhi bane illa dai ya kawo shi ne saboda yana ɗauke da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka yi sallah ka yi tahiya kafin ka yi sallama ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu mu ci gaba ƙala ibn hajar ibn hajar ya ce fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta al'imamu muslim tana kitabun masajid babu ma yi sa'azu min hufi salati hadisi na 339 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayanku ya gama tahiyar ƙarshe wato idan kowane ɗayanku ya gama tahiyar ƙarshe sai yayi wannan ya nemi tsarin Allah wannan da yana dada fito da abin da shi ibn hajar yake ishara gare shi abin da yake mana ishara gare shi shine bayan tahiya bayan kayi tahiya a sallah kayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu kenan kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na uku ibn hajar sai ya kawo an samu umarnin annabi kuma ba za ka yi sallama ba sai ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu tunda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga neman tsarin nan abu ne muhimmi a sallarka yanda hadisin ya zo a sahihu muslim hadisin abu huraira ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayanku ya gama tahiyar ƙarshe falyata'awwaz billahi min arba'in sai ya nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya mamati wa min sharri sharri al-masih dajjal wannan ita ce riwaya da tazo da bayanin yaushe ne ake son ka yi wannan addu'a shine idan kai tahiyar karshe at-tashahhudil akhiri tahiya ta karshe wato ba zaman farko ba nan. idan kai zaman karshe a sallarka lokacin da ake buƙatar ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala game da azabar jahannama da azaban kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa saboda ita fitina tana iya raba ka da imani don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara mu rika neman tsarin Allah subhanahu wataala game da fitina ta rayuwa fitina tana ta rayuwa tana iya raba ka da imaninka da kuma fitina ta mutuwa wa min sharril masihid dajjal wa min sharril masihid dajjal da kuma sharrin almasihu ad-dajjal abin da yasa ake kiransa almasihu mun taba gabatar da bayani akai saboda yana shafa yana shafa jiki shi ake kira almasihu kamar yadda yazo a sharh an-nawawi ala sahih muslim babu zikr masih ibn maryam wal masih ad-dajjal saboda almasihu guda biyu ne da annabi isa alaihi salam sai kuma ad-dajjal sune almasihu me yasa ake kiran kowannen su almasihu an yi fasara daban-daban amma dai fasara biyu ne mafi inganci likafrati siyahatihima saboda yawan zirga-zirgansu annabi isa alaihi salam bai zauna wuri guda ba a lokacin da yake da yake nan duniya bai zauna wuri guda ba Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da yawan tafiya yana yawan tafiya baya zama wuri guda saboda tsira da addininsa da kukuta daga sharrin yahudawa saboda yawan zirga-zirgansa yasa ake kiransa almasihu ولأنه إذا مسح أحدا من ذوي الآهات برئ بإذن الله تعالى صنع المسيح النبي إيسى عليه السلام إذن يشاف مر لا فيها yana warkewa da izinin Allah idan ya shafa jikin mara lafiya sai mara lafiya ya warke da izinin Allah waɗannan siffofin guda biyu shi ma dujal yana tare da su dujal yana yawan tafiya zai samu damar zagaye duniya gaba ɗayanta kamar yadda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in banda makka da madina sannan shi ma addajjal zai warkar da marasa lafiya kamar yadda annabi isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da wato in ya shafa jikin mara lafiya yana samun sauki bi iznillahi ta'ala wannan dalili yasa ake kiransa almasihu dajjal almasihu mai shafa mai shafa ko mai yawan tafiya to wannan hadisin ibnu hajar ya kawo shi ne eh, da jin hadisin nan ka fahimci matsayin ibn hajjar da karanta hadisin nan da karanta littafin bulugul maram ka san meye matsayin ibn hajjar game da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da abubuwa guda hudu din nan abinda ya sa ibn hajjar ya kawo wannan hadisin saboda ya nuna maka cewar bayan tahiya dole ne salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallah dole ne yabo ga Allah subhanahu ta'ala dole ne sannan neman tsarin Allah neman tsarin Allah game da abubuwa guda hudu nan su ma dole ne me yasa ya zama dole saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiya ya nemi tsarin Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya mana umarni tunda manzon Allah ya mana umarni ya zama wajibi wanda shine matsayin ibnu hajar al-asqalani Allah mu ya masa rahama فالحديث من أدلة وجوب الدعاء قبل الصلاة الإمام النووي لتاتم المجموع شرح المهذب كتاب الصلاة مجلد نوك شافين داري هدود همسن دعا يتشي والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه أكثر ما لمي سنة شوى neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan abu game da waɗannan abubuwa guda hudu kafin a yi sallamar sallah ba dole ba ne saboda mai saboda sallah ba ta ɓaci don ka bari sallar ka ba za ta ɓaci ba don ba kai ba wannan ne abin da akasarin malamai suka tafi a kai akasarin malamai sun tafi a kan cewa ko da yake an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fal ya ta'awwaz mutum ya nemi tsarin Allah game da waɗannan abubuwa amma duk da haka ba dole bane to me dalilin su me hujjar su me hujjar akasarin malamai akan cewa neman tsari game da sharrin abubuwa hudu din nan ba dole bane saboda mun karanta hadisin Abdullah bin Mas'ud a baya a wannan babin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa thumma liyatakhayyar min addu'a dua ma sha'a mutum ya zabi addu'ar da ya ga dama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zabi addu'ar da ya ga dama ai neman tsari game da sharrin abubuwa hudu din nan shi ma addu'a ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zabi kaga ya gwada cewa ba dole ba ne wannan shine abin da malamai suka tsaya a kai. wanda in ka dubi sharhun nawawi ala sahih muslim eh, mujallad na biyar shafin 89 sharhin hadisin da muke karantawa hadisin abu huraira da kuma majmu'u fatawa na ibnu taimiyya. mujallar na 22 shafin 518 da al-muftin ma ashkala min tabkhis kitab muslim littafin al-imam al shi ma yana sharhi ne game da sahihu muslim mujallar na 2 shafin 209 zaka ga abinda malamai suke tabbatarwa akan cewa akasarin malamai fahimta suke nan ba dole ba bane akasarin malamai abinda yake dole shi shine tahiya da aka samu sabani akai kamar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ita addu'a kowace addu'a mutum yayi bayan tahiya kafin yayi sallama galibi malaman sunna sun ce ba dole bane akasari ibnu hajar mai littafin bulugul maram yayi sharhin sahihul bukhari shine fathul bari sahihul bukhari akwai wannan hadisin da muke karantawa saboda haka a sharhin wannan hadisin a fathul bari a mujallar na biyu shafin 321 ibn hajar yace wadda a ba'dhum al-ijma' ala adam al-wujub akwai wasu malamai wadanda suke cewa an samu ijma'in malamai ma akan cewa ba dole bane wa fihi nazar yace akwai abin dubawa game da korafin su wanda yace an yi ijma'i cewa ba dole bane to korafin sa akwai abin dubawa wato korafin sa bai tabbata ba faqad akhraja Abdul Razzaq bi isnadin sahihin an Tawus saboda an samu labari wanda zo a cikin al-musannaf na al-Hafiz cewa wani tabi'i da ake kiransa Tawus bin Kaisan Tawus bin Kaisan yana daga cikin manyan almajiran Abdullah bin Abbas tabi'i ne bin Kaisan tabi'i ne babban tabi'i yana cikin manyan almajiran abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda shi wannan tabi'in tawusu bin kaisan yana da fahimtar cewa neman tsarin allah game da waɗannan abubuwa guda hudu dole ne yana da wannan fahimta in ka dubi sharhin hadisin nan a sharhun nawawi ala sahihi muslim ya kawo al-imamu muslim ya kawo wannan bayani game da tawusu bin kaisan tabi'i annahu yara wujubal isti'azati al-ma'mur biha fi hadisi abi hurairah shi tawusu bin kaitan yana ganin wajibi ne wajibi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku yayi tahiya ya nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni don haka ya zama dole wadalika annahu sa'ala ibnahu akwai lokacin da tawusu ya tambayi yaronsa hal ha ba'da tashahhud yana tambayan yaronsa shin ko kayi wannan addu'an ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan bayan kayi tahiyya faƙala la yaron sai ce bai yi ba fa amarahu an yi da salati saboda haka shi tawusu bin ya umarni ga ɗansa ya sake wannan sallah din kaga ya nuna cewar an samu tabi'i wanda ke da fahimtar umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin hadisin nan yana nuna mana cewa neman tsari game da abubuwa hudu din nan dole ne akan musulmi kafin yayi sallama idan yi tafiya wa bihi qala ba'd ahli zahir wa afrata ibn hazm fa qala bi wujubiha في tashahhud الأول أيضا ابن حجر hajar yace hatta ibnu hazmi hatta hazmi da littafin yana cewa zaman farko ma dole ne sai ka nemi tsarin Allah game da abubuwa hudu dinnan ba sai zaman karshe ba saboda mai ba duka riwayoyin ne suka zo da at-tashahhud akhir ba shi yasa ibn hajar ya kawo a bayansa yace wa fi riwayatin li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud akhir min tashahhudil akhir amma hadisin da yazo na farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai kawai shine idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in in dai kai tahiya ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu dinnan saboda haka an samu waɗanda ke da fahimtar cewa neman tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudu dinnan dole ne tun daga tabi'ai tun daga tabi'ai ya yi littafin wasu a cikin fathul bari shi ibn hajar yana cewa wa warada an abi ja'farin albaqir wa sha'bi wa ghairihi ma ma yadullu ala bil wujub ba wai tawus bin kaitan kadai ba an samu labari game da abu ja'far albaqir da al-imam wa ghairihi ma da ma wasu malaman farko waɗanda suke da fahimtar cewa dole ne idan kayi sallah ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan ya sake kawo bayani game da shi abdullahi bin mas'ud rawi hadithul bab ma yaktabi fa inda sa'id ibn mansur wa abi bakr ibn abi shayba bi isnadin sahih ila abi al-ahwas qala qala abdullah abdullah bin mas'ud yace tashahhadu ar-rajulu fi salati mutum ya fara yin tahiya a sallah thumma yusalli ala an-nabi sannan ya salati ga annabi muhammad thumma yad'u li nafsihi ba'du sannan ya yi maransa addu'a bayan waɗannan sai ka duba bidayatul mujtahid kitabu salati mujallal na farko shafin goma 111 wato wannan ya samu saɓanin fahimta na malamai addu'a neman tsarin Allah game da abubuwa guda hudu nan ya samu saɓanin fahimta na malamai akasarin malamai sun ce ba dole ba ne. amma fa tun daga tabi'ai an samu waɗanda ke cewa dole ne me yasa aka ce dole saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni kuma wannan shine fahimta mafi inganci akan cewa dole ne tunda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata tunda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to bai kamata ka dauki umarnin manzon Allah a matsayin cewa ba dole bane ka dauke shi a matsayin wajibi don haka ya kamata tahiyarka ta ɗan yi tsawo ya kamata tahiyarka ta ɗan yi tsawo lokacin da ka ɗauka wato in ka yi tahiya ya zama za ka yi yabo ga Allah biyu kenan na uku za ka yi salati ga annabi Muhammad na hudu za ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu sai na biyar shine ibnu hajar ya kawo hadisi na gaba mu karanta wa an abi bakarin as-siddiq an karbo hadisi daga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu na abubakar Allah ya kara masa yarda annahu qala li rasulillah sayyidina abubakar ya ce wa manzon Allah allimni du'aan ka koya min wata addu'a addu'u bihi fi salati in rika yin addu'a da ita a sallata wato wannan shi yake nuna addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi addu'an kowa a duniya idan balarabe kamar sayyidina abubakar don balarabe balarabe ne balarabe kamar sayyidina abubakar a ce bai iya larabcin da zai tsara makansa addu'a ba kaga zai iya shirya addu'ansa amma duk da haka sai ce manzon Allah ya koya mar addu'a wacce zai rike ya rika yi a sallah me yasa saboda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin Allah sannan addu'ar da manzon Allah zai tsara babu wani kuskure a cikinta amma kai addu'an da za ka tsara fa kana iya samun kuskure addu'ar da manzon Allah ya karantar da kai kamar tabbas ne idan ka yi ta akwai garanti na za ka samu ijaba amma addu'an da kai ka tsara kafa fa ka da tabbas ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masai na bakar ƙul ka ce allahumma inni balamtu nafsi zulman kasira ya Allah lallai ni na zalunci raina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai face kai faghfir li don haka kai min gafara maghfiratan min indika ita wannan gafara daga wajenka warhamni kai min jin kai innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne mai yawan gafara kai ne mai yawan jin kai muttafaqun alayhi akwai riwaya ta al-imam muslim tana kitabu zikiri wa du'a babu istihbabi khafdi sauti bi zikiri عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يباد الأباري يناتيوا إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله سيدنا أبو بكر يتيوا النبي صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله ككويا من وتأدعى ذلك أنت أصلتا ya ce wafi baiti da gidana kaga ba sallah kawai ba ne wannan riwaya ta alimamu muslim wato wannan yana nuna cewar sadina abubakar ya nemi annabi ya koya masa addu'a ne da zai rike tsawon rayuwarsa kawai ba wai lokaci guda ba ba wai a tahiya kadai ba yana so ya rike wannan addu'a ya zama ya rike ta a koda yaushe don haka yasa ya ce fi salati wa fi baiti kuma zakara mislahu sun mazakara mislahu me yasa ibn hajar ya kawo addu'an nan ya kawo wannan addu'a saboda ya nuna maka cewar bayan kayi tahiya bayan kayi yabo ga Allah bayan kayi salati ga annabi Muhammad bayan ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu din nan to kuma akwai bukatar kai addu'a kafin kai sallama kai addu'a a sallan kafin kai sallama wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya fi dacewa ka nemi ka yi addu'a sai maka misali da hadisin sayyidina abubakar mai dan adam ya fi bukata a duniya da lahira shine gafaran Allah nan sai kyale ka wato in ma za ka roƙi Allah wani abu kafin ka yi sallama to ka sani babu abin da kake bukata wajen Allah da ya wuce gafararsa domin idan Allah ya gafarta maka to ba sai ka nemi wata kyauta ba zai ma komi in kana da gata wajen Allah karka roƙe shi komi zai ta baka amma idan kana da dauda wajen Allah ko ka roƙa ba zai baka ba ko ka roƙa ba zai ma amsa ba ba zai ma amsa maka ba saboda haka yasa ya kawo hadisin sayyidina Abubakar kuma wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Abubakar wannan addu'a sayyidina Abubakar ya nemi addu'a daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa mai ka nemi gafaran Allah kai la'akari akwai hikima cikin wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me domin idan ka samu gafaran Allah duniya ka tsira lahira ma ka tsira babban abin da kake bukata shine Allah ya gafarta maka shine kadai in ka samu gafaran Allah duk wata ni'ima za ta zo kamar yadda uh, annabi nuhu alaihi salam yake fada yanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara idan kun nemi gafaran Allah Allah zai gafarta muku bayan ya gafarta muku fa to duk wata ni'ima za ta biyo baya duk wata ni'ima za ta biyo baya dama abin da ke hana ijaba shine dauda zunubi zunubi na bawa shi ke sa bawa ya yi nisa ga Allah subhanahu wata'ala idan ku har ka samu gafaran Allah ya nuna kana kusa da Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin baya nuna cewar dole ne sai kayi addu'an sayyidina abubakar ba dole bane ba dole bane sai kayi wannan addu'a amma dai ibnu hajar ya kawo shi ne saboda ya maka ishara da abinda kafi bukatar ka roki Allah subhanahu wataala shine gafararsa amma mutum yana iya addu'an da ya ga dama yana iya tsara ma kansa addu'a min al-adillatil mubiha lidhalik saboda hadisin da muka karanta hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a wannan riwayar al-Imam Muslim kenan thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a bayan ka gama duk abin da zaka yi abin da ya rage maka shine kai sallama to kafin kai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya zabi mas'ala abin roƙon da ya ga dama yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a wannan ita ce riwayar al-imam muslim tana kitabun salati babu ta tashahhud fi salati hadisi na 402 amma lafazin al-imam al-bukhari thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u wanda yana cikin bulugul mara thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai kuma mutum ya zabi addu'an da ya fi sha'awa ka zabi addu'an da ka fi sha'awa fayad'u mutum ya yi addu'a ya roƙi Allah kaga wannan lafazi kai la'akari da shi don haka yasa malamai suka ce bayan neman tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudu din nan duk wata addu'a da zaka yi babu dole ba dole bane wato ba sharadi bane sai ka dauko addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kana ma iya tsara ma kanka addu'a domin me Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilayhi mutum ya zaɓi addu'an da ya fi sha'awa faye da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan riwayar al'imamul bukhari ina abuwa su sifati salati babu mayu ta kayyar mai na du'a ba da tashahud ya ce wa laisa bi wajibin al'imamul bukhari babin da ya kawo wannan uh, bayani al'imamul bukhari ya ce wa laisa bi wajibin ba dole ba ne ita addu'a a sallah ba dole ba ce amma dai mahalli ne wanda ya kamata a ce ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yana sahihul bukhari hadisin 835 al-imam an-nawawi uh, sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim uh, juz'i na 17 thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya zaɓi abin roƙon da ya ga dama bayan ka gama tafiya ka yi salati ga manzo ka yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudu sai ka zaɓi abin roƙon da ka ga dama kafin ka yi sallama al'imamun nawawi ya ce fihi istihbabu du'a'i wannan yana nuna cewa mustahabi ne musulmi ya yi addu'a fi akhiri salati qabla salati mustahabi ne musulmi ya yi addu'a a ƙarshen sallarsa kafin ya yi sallama وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا wannan yana nuna mana cewa halal ne mutum ya roƙi bukatunsa na duniya da lahira malam ya kun isman matukar abin da zaka roƙa bai shafi sabon Allah ba in dai alkhairi zaka roƙa ba sharri ne wannan babu laifi al-imam ya ce yace wa hadha na wa mazhabu al wannan shine abin da galibin malaman sunna suka tafi a kai akasarin malamai sun ce bayan ka gama tahiya da salati ga manzo da yabo ga Allah subhanahu wata'ala da neman tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu sai ka yi addu'a ita wannan addu'an ba dole ce ka ɗauko ta manzon Allah ba ba dole ba ne kana iya yin duk addu'an da ka ga dama akasarin malamai abinda suka ce ke duk addu'an da ka ga dama kana iya yi amma al'imamu abu hanifa ya ce la la yajuzu illa bid-da'awati warida fil qur'ani was sunnah abu hanifa yace na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya zabi addu'an da ya ga dama ya roki Allah to ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana nufin daga cikin addu'o'in alqur'ani da addu'o'in da suka zo a sunnar shi ka zaɓo guda daya kai ba wai ka tsara ma kanka ba in ji al abu hanifa al abu hanifa abin da ya faɗa kenan wannan sai zama fahimtarsa ba ta da rinjaye abinda galibin malaman suna suka ce shine kana ma iya tsara ma kanka addu'a wacce za ka yi bayan ka gama tafiya malimamu abu hanifa ya ce la ba shi kaɗai ba hadda al'imamu ahmad bin hanbal don haka bin baz rahimahullahu ta'ala bin baz cikin fatawarsa mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari yace yushra'u lil mu'min an yad'u fi salatihi fi mahalli du'a an baka dama kai mumini an bawa mumini dama ya roƙi Allah a cikin sallarsa duk wani mahalli na addu'a ka roƙi Allah in sawa'un kanat salatu fariḍa aw nafila sallata farilla ce ko ta nafila in dai mahallin addu'a ne an baka dama ka roƙi Allah ina ne mahallin addu'a sai ya ce wa mahallin du'a ifi salati na ɗaya huwa sujudu lokacin da kai sujuda na ɗaya kenan mahallin addu'a ne na biyu bayyana sajidatayn bayan ka dago daga sujuda kafin ka sake wata nan ma mahallin addu'a ne na uku akhiri salati ba'da at-tashahhud wa salati ala nabi wa qabla taslim kaga ya faɗi wurare guda uku sune muhimman wuraren addu'a a sallah sujuda tsakanin sujuda guda biyu lokacin da ka zauna zama da ke tsakanin sujuda biyu wato sai kuma zaman da kake yi kafin kai sallamar sallah ya ba da hujja game da kowace yana cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amar ruku'u fa fihi rabba game da ruku'u abinda ake so shine ku girmama Allah subhanahu wataala wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a idan kun yi sujuda fa sai ku dage wajen addu'a fa qaminun an yustajaba lakum akwai cancantar Allah ya amsa muku akwai cancantar Allah ya amsa muku saboda ne saboda sujuda saboda sujuda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da kafi kusantar Allah shine lokacin da kai sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aksiru fihi du'a don haka sai ku yawaita addu'a a cikin sujuda saboda lokacin ne kuke kusa da Allah subhanahu wata'ala yace wal ahadithu fi hadha ma'ana kaseera hadisai da suka zo da irin wannan bayani suna da yawa hadisai da suke nuna mana cewa mutum ya roki Allah bukatunsa a sallah suna da yawa wa hiya tadullu ala shar'iyyati du'a fi hadhihi al mawadi' bima ahabbahu al muslim min ad du'a an halatta maka yin addu'a addu'a da kaga dama a waɗannan gurare sujuda tsakanin sujuda biyu da kuma kafin kai sallama sawa'un kana ya ta'allaku bil akhirah a ya ta'allaku bi masalihihi ad-dunyawiyya abinda zaka roki Allah ya shafi lahira ko ya shafi duniya halal ne Sharaɗinsa shi shine lafazin da zaka yi addu'an dole ne ka tace wannan lafazi saboda magana kake da Allah subhanahu wataala sannan kuma a sallah kake dan in baka yi hankali ba lafazin da ka kawo yana iya bata maka sallah din baya ga cewar lafazin ma yana iya hana maka samun ijaba sai ce don haka yasa bin baz ya ce wal afdal abin da ya fi dacewa ga musulmi an yaksura min addu'a al-ma'thuri an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadarin tsara ma kanka addu'a akwai hadari kana iya faɗan lafazin da a dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai ki karban sallanka kana iya faɗan lafazin da ko da an karɓi sallanka addu'an taka ba za a karɓe ta ba don haka ka fi dogaro da addu'o'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa kuma addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi suna da yawa addu'o'in manzon Allah suna da yawa sun ƙunshi alkhairin duniya da lahira wanda ya dogara da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ta isar masa ba sai ya tsara wa kanshi ba duk abin da kake nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara addu'a ya saka wannan abin a ciki don haka yasa ka rika yin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah shine mafi dacewa akan ka tsara naka yace fa idza da'a fi sujudihi fi akhir salati li nafsihi idan mutun yayi addu'a maransa a ƙarshen sallah kafin yayi sallama mutum ya yi makansa addu'a auli walidai ko iyayensa auli musulmi na ko musulmai fala ba aka babu laifi li umumi hadith wa gairiha saboda waɗannan hadisai waɗanda suke mana ishara da cewa an ba mu damar mu roƙi Allah kamar misali hadisin Abu Huraira aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bawa ya fi kusa da Allah shine idan yayi sujuda ku yawaita addu'a kaga hadisin yana mana ishara da cewar mu yawaita addu'a idan aka ce mu yawaita addu'a kamar ba sai mun tsaya ma ga wacce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan ga hadisin da mazan Allah yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum shi ma hadisin yana sahihu muslim wadannan hadisai duk suna mana ishara da cewar babu laifi don kayi addu'a a sujuda babu laifi don kayi addu'a kafin kai sallama ibnu taymiya a littafin Majimu fatawa a mujallar na 22 shafin 475 albansusu an anil imami ahmad abinda aka samu daga alimamu ahmad wanda almajiransa suka ba da labari annahu la yad'u fi salati illa bil adiyatil mashru'atil ma'sura kamar yadda al'imam abu hanifa al'imam abu hanifa kamar yadda al'imam nawawi ya ba da labari a sharfu sahih muslim juzi na hudu shafin 117 haka ma ibn taimiyya ya ba da bayani game da al'imam ahmad bin hanbal a majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin biyar. al'imam ahmad bin hanbal ya ce abinda aka ce ne ka yi ƙoƙarin nemo addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi su a sallah ba wai ka ƙara naka ba kamar ɗaya daga cikin almajiransa ana kiransa al-imam ma za a li ahmada bimaza a da tashahudi na ce ma alimamu ahmad bin hambal wacce addu'a zan yi bayan na gama tahiyya kala ta ma ja a fil khabari addu'an da ta zo a labari daga annabi muhammad wacce addu'a zan yi bayan na yi tahiyya Alimamu ahmad ya ce addu'ar da labari ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi na sake mar tambayan ya sake bani amsa na sake mar tambayan sai nace awalai ta qala rasulullah ba manzon Allah ya ce mana sun summa la yatakhayyar min addu'a dua ma sha'a mutun ya zaɓo addu'an da ya ga dama ba sai al ahmad ya ce ta takhayyaru mimma jaa fil khabari ai addu'o'in da suka zo a labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa waɗannan addu'o'in ne za ka zaɓi guda sai ka yi ta bayan ka yi tahiya fa'awattuhu faƙala mafil kabari na sake mar tambaya ya ce e za ka zaɓo ne daga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam za ma'ana kalami ahmad sai ibn taimiyya ya ce waƙad uh, bayyantu ba ba asli zalika liƙaunin fil arab wato akwai dalilai akwai dalilai da yasa malamai suke tsoron mutum ya tsara ma kansa addu'a a sallah malamai suna tsorotarwa musulmai tsara ma kansu addu'o'i a sallah na daya ibn taymiya ce saboda aya ta 55 ta suratul a'raf innahu la yuhibbul mu'tadin Allah madaukaki baya son masu ƙetare iyaka ashe akwai iyaka wajen yin addu'a wa anna du'a Laisa kulluhu ja'izan ita addu'a ba kowace ce take halal ba ba kowace addu'a ne ya kamata kai ba bal fihi udwanun muharram ana samun ƙetare iyaka ta addu'a kuma haramun ne wal mashru'u la udwana fihi addu'an da aka shar'anta babu haram a cikin sa wa anna al udwana qad yakunu taratan fi kasrati alfazi sannan wani lokaci ƙetare iyaka din yana zuwa ta yawan lafazi yawan lafazi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dunkula addu'a addu'arsa cikin lafuzza kadan ya gama kai kuma zaka dade kana magana kamar wanda yake magana da dan adam alhali ka manta cewa kana magana ne da Allah cikin magana kaɗan nan dan magana in ta yawa to barna na shigowa magana in ta yawa barna na shigowa don haka yasa yace al'udwanu ya kunu taratan fi kasaratil alfazi ƙetare iyaka ta wajen addu'a wani lokaci yana kasancewa ne ta yawan lafazi kayi ta magana kayi ta magana har ka je ka tafka shirme a cikin maganganun naka wanda a dalilin haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙi amsan addu'a din wa taratan fil ma'ani wani lokaci kuma ƙetare iyakan yana zuwa ne ta ma'ana ma'anar lafuzzan da kake yi lafuzzan da kake jingina su ga Allah subhanahu wata'ala nan ana iya samun kuskure saboda haka yasa komawa ka yi amfani da addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa gare ka don addu'o'in manzon Allah babu wannan kuskure din amma kai addu'an da za ka tsara zai yi wuya ya zamanto ba da wannan kuskure akwai sharuɗa da malamai suka yi wanda suna cikin littafin tashihu du'a na Bakar Abu Zaidin uh, Allah madaukake masa rahama littafin tasihu du'a ya shiri ya bayyana sharuɗan in za ka tsara makanka addu'a to ga sharuɗa ya rubuta sharuɗa ɗin dole ka kiyaye su in ba haka ba to babu shakka za a same ka da udwan al'udwan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu la yuhibbul mu'tadi Allah baya son masu udwan baya son masu ƙetare iyaka idan ko ka ƙetare iyaka ta wajen addu'a baya da za a yi ka samu ijaba me yake karantar da mu mu tsaya ga addu'o'in annabi muhammad shine mafi dacewa akan mu tsara namu wannan dalilin yasa ibnu hajjar ya kawo addu'ar sayyidina abubakar sayyidina abubakar kamarsa ya roki manzon Allah ya ce ka koya min addu'a me yake nuna maka yana nuna maka cewa sallah tana da hadari sallah tana da hadari addu'ar da zakai yi ka roki Allah abu ne babba abu ne babba ana iya samun kuskure shi sa sai na abubakar ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'an da zai rika yi a sallah da kuma gidansa lokacin gabatar da bukatunsa manzon Allah sai karantar da shi mu ci gaba wa an wa'il bin hujr an karbo hadisi daga wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa'il bin hujr yace nayi sallah tare da annabi fakana yusallimu an yaminihi sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta damansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haka ne ko wa an shimalihi ta hagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah iyaka nan ko aha wasu littafin akwai wa barakatuhu wasu kuma babu na sani saboda bulugul marami din ya zo da bugu guda biyu ya zo da bugu guda biyu wani za ka gani akwai wa barakatuhu wani kuma babu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta damansa an zo ƙarshen sallah kenan wa'il bin hujra ce na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi sai manzon Allah ya kasance yana sallama ta damansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an shimalihi tagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah wato idan ka tsaya haka shine asalin hadisin alimam abu dawud bi sanadin sahih kamar yadda ibn hajar ya faɗa yana kitabu salati babu tafri'i abwabir ruku'i wasu sujud babun fi salam hadisin 997 hadisin yanda yazo an wa'il bin hujr qala sallaitu ma annabi nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ta damansa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an shimalihi ta hagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine ya taho a dukkan littafin sunan abi dawud wanda za ka iya samu a duniya a yau za ka samu sallamar farko ita ce ake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma ta hagufa assalamu alaikum wa rahmatullah so amma akwai wanda ke da lafazi biyu din kuma ita ma riwaya ce ta al-Imam Abu Dawud saboda kana samun littafi guda zaka samu waɗanda suka yi kofinsa suna da yawa to don haka yasa sautari idan an rubuta littafi kafin a buga littafi akan yi kokari a tattaro kofin wannan littafin da duk za a iya samu a duniya sai a kwatanta su a kwatanta tsakaninsu sai a ga ina aka samu sabani to sai zama daga cikinsu akwai wadan akwai kofin da yazo da wa barakatuhu a sallaman farko wa barakatuhu kuma a sallama ta biyu akwai kofi da aka samu na sunan Abidawu wanda ya zo da haka akwai kofi da aka samu na sunan abi dawud wanda ya zo da lafazin iri guda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta hagu amma akasari a yau a duniya baka samu wannan kofi din wanda zaka gani a sunan abi dawud a yau shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta hagu fa assalamu alaikum wa rahmatullah don haka yasa malamai da yawa suke cewa kuskure ne aka samu a ainihin bugun bulugun maram kuma ba shakka ba kuskure ne. Ibn hajar ya rubuta haka din asali a littafin bulugun maram asali littafin bulugun maram da Ibn hajar ya rubuta sallaman farko akwai wa barakatuhu na hagun ma akwai wa barakatuhu amma waɗanda suke buga bulugun maram sai suna kwatanta shi kafin su rubuta hadisi sai sun ɗauko littafin sun gwada da shi in sun ɗauko sunan abi dawud na yanzu sai su ga annabiyun sallama ta hagun babu wa baraka barakatuhu don haka sai su datse Allah ya samu gani asali amma shi ibn hajar abinda ya rubuta a bulugul marami dinsa akwai wa barakatuhu ta dama akwai wa barakatuhu ta hagu ita sallama ta sallah ta zo mataki matakai hudu sallamar fita daga sallah tana da matakai guda hudu Eh, na ɗaya mataki na farko shine assalamu alaikum wa rahmatullah iyakan haka ta dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan lafazi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hagu shine lafzul muttafaq alai inda aksari ahli ilmi lafazin da akasari ahalus sunna suka yi rike galibin malamai ahalus sunna sun rike wannan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi alal yamin assalamu alaikum wa rahmatullahi alal shimal biduni ziyadati wa barakatuhu Wanda shi ne sallama lafazi na farko wanda ya fi karbuwa wanda ya fi karbuwa in ka duba zadul ma'ad na ibnu qayyim jawziya ya kirga sunayen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi waɗanda suke aiki da wannan sallama ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan lafazi shine lafazi na farko wanda ya fi karbuwa wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in shine lafazi mafi inganci wanda babu sabani a kai duk malamai sun yarda wannan lafazin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wanda shine akasari sallama da muke a sallolinmu kuma in ka lura ba ma mu kadai ba duk duniya inda duk zaka ji ana sallah zaka ji wannan lafazi aka dauka mai dalili saboda me shine lafazin da sahabban annabi mafi yawa suka rike haka nan tabi'ai da tabi'u tabi'in ah, musamman ibnu qayyim ya kirga sunayen ka duba zadul haka in ka duba sunan tirmizi sunan tirmizi kitabu salati abwabul azan hadisin 272 hadithin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin waɗanda suka bada labarin waɗanda suka bada labarin wannan sallamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud yace annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta damansa da hagunsa abinda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah qala Tirmizi, al-imam Tirmizi. tirmidhi sai yace to abdullahi bin mas'ud da ya ruwaito hadisin nan ba shi kadai bane wa babi akwai sahabbai sa'ad bin abi waqas عبد بن عمر جابر بن سمرة البراء بن عازب أبو سعيد الخدري عمار بن ياسر وائل بن حجر عدي بن أميرة جابر بن عبد الله al'imamu turmizi ya kirga sunayen sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukansu sun ba da labarin wannan sallamar daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sallar manzon Allah haka yake yin ta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gama sallarsa sai ya ce ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hagu wannan shine abin da akasarin malamai suka ɗauka al-imamu malamin hadisi ne yana daga cikin waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan kaga sahabbai suna da dama daga cikin sahabban daga cikin sahabban hadisai da suka fi inganta su ne hadisin jabir bin samura da hadisin abdullahi bin mas'ud da hadisin sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara musu yarda jabir bin samura abdullahi bin mas'ud sa'ad bin abi waqqas waɗannan hadisan duka suna sahihu muslim waɗannan hadisai duka suna sahihu muslim ah, duka sun tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga masallarsa sallamar da yake ta dama iri ɗaya ce da ta hagu kuma iyakanta zuwa wa rahmatullah saboda haka sai al'imamu turmizi bayan ya kawo hadisan ya kawo bayanin wato sahabbai da suka ruwaito hadisan sai ya ce hadisu ibn mas'udin hadisun hasanun sahihun والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعده حديث عبد الله بن مسعود إنه wanda abdullahi bin masud yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana sallama ne ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah yace hadisi ne mai kyau ingantacce wal amalu alaihi inda aksari ahlul ilmi akasarin malamai suna aiki ne da wannan hadisi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi wa man ba'dahum da waɗanda suka zo a bayan su har ya kirga daga tabi'ai kamar Sufyan al-Thawri ibn al-Mubarak al-Imam Ahmad bin Hanbal Ishaq bin Rahawai wato abinda al-Imam Tirmidhi yake nufi mafi yawan sahabban manzon Allah suna daukan matakin farko na sallama lafazin sallama wanda ya ci karbuwa shine a tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah bidun ziyadati lafzi wa barakatuhu kada a ƙara lafazin wa barakatuhu wannan shine mataki na farko duk musulmai sun yadda wannan sallama ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mataki na biyu fa shine da aka samu ƙarin wa barakatuhu wannan shine lafazi na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama da hagu Allah ya samu gani mataki na farko babu wa barakatuhu dama da hagu mataki na biyu akwai wa barakatuhu ta dama da hagu wannan hadisin yana sunan abi dawud shine wanda Ibn hajar ya kawo a bulugul marami shine riwaya ta wa'il bin hujr ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul marami hadisin ya taho daga abdullahi bin mas'ud akwai lafazinsa sannan akwai lafazin wa'il bin hujjar dukansu sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam fi taslimatain yace rawahu abu dawud bi isnadin sahih bi sanadin sahih kamar yadda ya fada cikin bulugul maram min hadisi wa'il as me yasa muka ce idan ka dubi bulugul marami dinka sai kaga ta hagu ba a sa wa tuho ba bugun bulugul maramin ka kuskure bugun da aka yi wa littafin bulugul marami dinka kuskure ne me yasa muka faɗa haka saboda sai ka koma littafin ibnu hajar kuma wanda ake kira at-talkhisul habir yana da wani littafi mai suna at-talkhisul habir muna yawan ishara gare shi a littafin at-talkhisul habir a mujallar da farko shafin 271 ya kawo hadisin wa'il bin hujjar ya kawo hadisin abdullah bin wasu dinnan da muke magana a kai wanda dama riwayarsu riwayar waɗannan sahabban guda biyu da abdullah bin wasu da wa'il bin hujjar a riwayarsu ne aka samu ƙarin wa barakatuhu kuma ba duka riwayoyin ba wasu riwayoyin abdullah bin mas'ud babu wa amma an samu riwaya guda wacce ta zo da wa haka ma an samu riwaya eh, hadisin wa'il bin hujjar wacce ta zo da ƙarin wa barakatuhu saboda haka ibn hajar ya tabbatar da wa barakatuhu a sallamar dama da sallamar hagu kamar yadda ya sa abu lugun marami haka da yake cikin a talkhisul hadir kuma ba shi kadai ba an samu fitattun malamai masana hadisi waɗanda suka yarda suka yarda cewa lafazin wa barakatuhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta dama da hagu daga cikinsu akwai ibnu abdulhadi a sharhu kitabin muharrar sharhu kitabil muharrar fil hadis mujalla na farko shafin 207 da alhafiz ibn daqiq al-eid kitabuhu da littafin sa da ake kira kitabul ilmam al-jami' li ahadith al-ahkam mujalla na farko shafi na 110 don haka an samu malaman hadisi waɗanda sun tabbatar da cewa lafazi biyu din nan Um, lafazin wa barakatuhu ya zo a sallama biyu ɗin nan na dama da hagu ibnu hajar ya tabbatar ibnu abdulhadi ya tabbatar ibnu daqiq al-eid ya tabbatar al nawawi shi ma ya tabbatar in ka duba littafin sa al-majmu mujallal na 3478 saboda haka an samu malaman hadisi waɗanda suka yadda akwai lafazin wa barakatuhu a sallamar dama da sallamar hagu a wasu ba duka ba a wasu riwayoyi na hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah mutum biyu abdullahi bin mas'ud da kuma wa'il bin hujur to sai na uku lafazi na uku shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta dama amma ta hagu fa karkace wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama ta hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan shine fahimtar albani muhammad nasiruddin in ka duba littafin sa tamamul minna hadisi na eh, shafi na 171 haka sifatu salatin nabi yayi magana akai yana cewa wannan lafazi yace lakinnahuma an wa ibnu hajar awradahuma az-ziyadatu fi taslimatayn yace fala adri azalika wahamun huma aw huwa min ikhtilafin nusakh fa inna alladhi fi nuskhatina wa ghayriha min al laysa fihi hadhihi ziyada fi taslimati yana cewa bai sani ba inji albani yayi yayi adalci albani yayi adalci yace bai sani ba waɗancan fitattun masana hadisi ɗin ibnu hajar ga al'imamin nawawi manyan malaman hadisi ne sun ce akwai wa barakatuhu a sallamar dama akwai wa barakatuhu a sallamar hagu shin sun yi kuskure ne yace bai sani ba ko kuwa an samu wani kofi na riwaya ta Al'imam imam Abu Dawud wacce ta zo da wato lafazin wa barakatuhu ta dama da hagu ne amma shi yana tabbatar da wa barakatuhu ya tsaya a ga sallamar da ka yi ta dama ne banda ta hagu me yasa saboda kofi da ake da shi a yau a duniya na sunan abi babu wa barakatuhu a sallama ta hagu alhali waɗancan malamai zamanin su ya riga ya wuce kuma dukkan su sun tabbatar da wannan ibnu abdulhadi ibnu daqiq al ibnu hajar al-asqalani al-imam an-nawawi dukkan su babu wanda ya gaza shekara 500 rabuwarsa da duniya saboda haka kaga kenan tunda sun tabbatar akwai babu shakka akwai yanzu dan ba a gani ba baya nuna cewa babu shi an samu waɗanda sun tabbatar da lafazin wa barakatuhu ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam amma shi yana aiki da kofi na sunan abidawar wanda ake da shi a duniya a yau babu wa barakatuhu a sallama ta hagu sai dai a sallama ta dama don haka idan ka zo gama sallah sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma ta hagu fa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine wanda za ka samu a sunan abi dawud a yanzu al'imamu sana'ani a littafin subulus salam ya yi magana game da waɗannan hadisai eh, juzi na farko shafin 376 a sharhin wannan hadisai da muke karantawa ya ce wa hadisu taslimatain hadisai da suka zo da magana sallama biyu rawahu 15 min as-sahaba bi ahadith mukhtalifatin sahabbai sun kai goma sha biyar waɗanda suka ruwaito hadisan sallama biyu a sallah sahabbai da suka ruwaito hadisin sun kai mutum goma sha biyar in ji uh, al'imamu sana'ani wanda riwayoyin akwai hadisi sahih akwai hasan akwai da'if akwai maturuk ya ce wa kullu habidun ziyada duka riwayoyin sahabbai goma sha biyar ɗinnan babu inda aka samu wa barakatuhu babu inda aka samu sai riwaya ta wa'il bin hujjar da kuma riwaya ta abdullahi bin mas'ud inda sunan ibn majah ne na kuma sahihu ibn hibban sahabbai goma sha biyar waɗanda suka ruwaito hadisin sallama biyu a sallah dukkansu babu wanda aka samu ƙarin wa barakatuhu sai a lafazin nan ma ba duka riwayan ba ne a wani lafazi na wata riwaya ta wa'il bin hujur da kuma wani lafazi a wata riwaya ta abdullahi bin mas'ud wanda yake sunan abi da kuma sunan ibn maja da sahihu ibn hibban duk da haka sai ya ce kama qala al-hafiz fi bulugul maram kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin bulugul maram yace ma sihhati isnadi hadisi wa'il hadisin wa'il bin hujr din nan isnadin ya inganta tunda ya inganta me ya kamata ya ta'ayyanu qabulu ziyadatihi ya zama dole sai a karbi ƙarin da aka samu kar a jefar da shi إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية riwayatan li saboda wannan ƙari da aka samu ya inganta don ba a samu wannan ƙarin a riwayar waɗancan sahabban annabi din ba baya nuna cewa ƙarin da aka samu na wa ba bata bai inganta ba baya nuna cewa bai inganta ba saboda haka in kana iya fahimtar cewa mun samu lafuzza na sallama kashi uku waɗanda duka malaman hadisi sun ce sun tabbata daga manzon Allah na ɗaya wanda shine ya shahara shine assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu wannan babu wani malami da ke ja a kai babu shi na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shi ma ya inganta saboda an samu fitattun malaman hadisi waɗanda suka ce lallai an samu wannan eh, ƙarin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na uku wanda shine wanda yake sunan abi dawud da sare littafin hadisi a yau tana yiwuwa kofin da yake da wancan ƙari na wabarakatuhu ya ɓace saboda kasan yanzu ana ta ƙoƙari ne a mai da littafai da aka rubuta su da hannu a mai da su bugun injin to sai an nemo wasu littafan kuwa samun su ma ya gagara sun ɓace duk da cewa za ka samu za ka samu kwafi amma za ka samu wani kwafin ya bambanta da wannan kwafi ne don haka yasa akan samu ƙarin magana a wani kwafi ko a samu ragi shi yasa kafin malamai su buga littafi sai sun haɗa duka nau'ukan kwafi da aka samu na wannan littafin an gwada su sannan sai a tantance sai a buga abu guda daya haka ma a littafin sharhu sahih eh, sunan abi dawud shine aunul ma'bud mujallar na farko shafin 376 al abadi ya ce dallal hadithu ala wujubi taslim ala wa al wannan hadisi yana nuna mana cewa dole ne kai sallama dole ne kai sallama a sallarka dole ne kai sallama a sallarka ta dama da hagu saboda me duk sahabban nan sun tabbatar da wannan sallama a sallah wajibi ne وإليه ذهب جماعة وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة masnuna amma al الإمام shafi'i. shi yana cewa sallamar farko ita ce wajiba sallama ta biyu ba wajiba ba ce fa in iktasara alaiha istihibba lahu an yusallima tilqa wajhihi idan ya zama mutum sallama ɗaya kawai yayi eh, alwalarsa ta ɓaci shikenan sallarsa ta inganta saboda ba dole sai yayi biyun kafin sallarsa take cika ba in kayi guda ka gama sallah sallama ta biyu din ita ba wajiba bace sunna ce wanda al nawawi har ma yana cewa a ajma'al ulama alladhina yu'taddu bihim ala annahu la jibu illa taslimatin wahida yana cewa wannan fahimta ta al shafi'i fahimta ce wacce kusan dukkan malamai sun yadda da ita dukkan malamai sun yadda da ita dan babu wani malamin da ya za zaka yi sallama ɗaya illa dai kawai wace sallamar ce take tabbatar da sallar ka ta cika to galibin malamai suna cewa in kai ta farko din nan kenan saboda haka koda alwalaka za ta warware bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallaka ta inganta fa in sallama taslimatayn ja'ala al'ula an yaminihi wa thaniya an yasarihi idan za ka yi sallama biyu din nan daya ka sa ta ta dama ɗaya ka sa ta hagu yace an yaminihi wa an shimalihi munharifan ila al ne. ya zama kana karkatawa zuwa ga gefe biyu din nan bi yura bayabu khaddihi ta yanda za a ga farin kumatunka wajen kaga mun samu sallama lafazi guda uku duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wa inda malik lafazi na hudu na sallama shine lafazin da al-imamu malik ya rike annal masnuna taslimatun wahida shi a wajen al-imamu malik sallama daya ne sallama daya ce a sallah assalamu alaikum wa qad bayyana ibnu abdul barri da'fa adillati hadha al-qawl min al-ahadith ibnu abdul barri babban malami a mazhabar malikiya din ya tabbatar da cewa hadisai da suka yi magana akan sallama ɗaya duk ba su inganta ba in ka duba at-tamhid at-tamhid mujallad na goma sha shida shafin ɗari tamanin da tara to ya za a yi ma ka haɗa ya za a yi ka haɗa sallama biyu wanda sahabban manzon Allah mutum goma sha biyar sun ba da labari ka yi watsi da wannan sallama ka ɗauko sallama guda da aka rorota a sallan witiri ai wannan kuskure ne sallamar da Aisha ke bada labari manzo Allah in yayi witiri yana yin ta sai ka ce zaka dauke ta ka bar wadancan ai kaga akwai son zuciya Allah ya kare mu Ibn Abdul Barr yace hadisai da duk suke magana akan sallama guda dukkan su su inganta ba kuma yana cikin at-tamhid idan ana magana Ibn Abdul Barr idan ana maganar ibnu abdulbarri a tarihin mazhabar malikiya babu kamar shi babu kamar ibnu abdulbarri in ana maganar wanda ya yi wa littafin al'imamu malik idima shi ne littafin muwatsa shi ne littafin at-tamhid mujalladi na goma sha shida shafin ɗari tamanin da tara ba shi kadai ba in ka zuwa fathul bari na ibnu hajar mujallar na biyu shafin ɗari uku da ishirin da uku da zadul ma'ad na ibn qayyim al mujallar mujallad na farko shafin 250 malamai sun tabbatar da maganar sallama guda hadisanta su inganta ba a waɗancan sallamomi guda uku da muka yi magana su ne waɗanda malamai suke cewa hadisansu sun inganta al-imam al-azim abadi yace wasadalla al-malikiyyatu ala kifayati at-taslimati al-wahida bi fi'li ahli al-madina mazhabar malikiya tana kafa hujja da cewa sallama ɗaya ta isa me hujjanku al'imamu malik saboda ya tarar da mutanen madina suna yin haka mutanen madina sallama guda suke wa huwa amalin tawara suhu kabiran an kabire iyaye da kakanni suna gadon yadda ake sallah har dai aka zo zamanin al'imamu malik da ya tashi sai ya ga sallama guda ake amma babu hadisi illa dai an tarar da mutanen garin suna irin wannan sallah sai malaman hadisi suka ce قد تقرر في usuli أن عملهم ليس bi hujja babu wani gari a duniya wanda aikin mutanen garin ya zama hujja babu wannan garin ko makka dan ka je makka kaga ana abu sai ka dawo ka ce ai mutanen makka ma suna yi da mutanen makka mala'iku ne Allah bai taba cewa ku yi aiki da abinda kuka gani a makka ba Allah bai taba cewa haka ba kuma Allah bai taba cewa ku yi aiki da abin da kuka gani a Madina ba abin da kuka gani a sunnar Annabi Muhammad shine ke zama hujja ba Makka da Madina ba la Makka da Madina garuruwa ne suna iya lalacewa to sannan kuma akwai kaga duk magana da muka yi cikin hadisai da suka inganta sallama biyu ne sallama biyu ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah hagu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah waɗanda su ne uku to amma mazhabar malikiya sai ta ce za a yi sallaman guda uku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kaga guda uku kenan ko to babu hujja a hadisin annabi muhammad ce an yaminihi lil khuruj min as-salati والثانية ينوي بها السلام على الإمام والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره sallama guda uku na farko kayewa na dama da kai na biyu kayewa liman na uku kayewa na hagu da kai in ka duba littafin mawahibul jalil sharhin muktasarul shaykh khalil na al muhammad bin muhammad al-hattab mujallaji na farko shafin littafin malikiya ne na fikihu. a littafin ya kawo bayanin alƙawi abubakarin ibn al'arabi alƙawi abubakar ibn al'arabi yana cikin manyan malamai waɗanda aka yi a tarihin malikiya shi ne mai littafin aribatul ahwazi sharhi na sunanu tirmizi ya ce Allah zai a bihi annahu yusallimu isnatai ne abinda ya kamata ga mai sallah shine ya sallama biyu wahidatan an yaminihi guda ta dama ya ataqidu biha hal khuruja min salati ya kudurta niyar zai fita daga sallah da wannan sallama Wa wasaniyatu an yasarihi sallama ta biyu mutum yayi ta hagunsa ya ataqidu biha har radda 'ala al-imam wal ma'mum mutum ya kudurta cewa zai yana mayar wa liman sallama sa da kuma mamu yace wa taslimatu salisa sallama ta uku ihzaruha ku kiyaye ta fa innaha bid'a dan kuwa bid'a ce wanda wannan malamin babban malami ne a mazhabar malikiya don haka yasa in kana karanta littafin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi zaka ga al-Imam al-Qurtubi yana yawan kawo maganar al Abubakar ibn al-Arabi saboda yana da littafi ahkamul Qur'an akasari kamar ma ka ce tafsirin al-Imam al-Qurtubi gaba daya ya dora shi ne akan maganar ibn al-Arabi babban malami ne kwarai kamar yadda ka san um, uh, tafsirin raddul azhan na abubakar mahmud gumi Allah ya masa rahama uh, kai ka dauka kamar jallalai ne kake karantawa to haka tafsirin al-imam al-qurtubi yake ga ainihin littafin ahkamul qur'an um, al-qadi abubakar ibn al-arabi babban malami ne yana cewa sallama uku a sallah ku kiyaye dan ko a ce babu hadisi yace lam tasbut anin nabiyyi wala anis sahabati wannan sallama uku ba ta tabbata daga annabi ba ba ta tabbata daga sahabban manzon Allah ba don haka sallama biyun nan su ne suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu ya zo da lafuzza kamar kashi uku kamar da muka yi magana wanda da yawa malamai suna cewa ka tsaya ma ainihin assalamu alaikum wa rahmatullah shine mafi dacewa gare ka daga cikin masu wannan fahimtar akwai bin baz ya ce ka tsaya masallamar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ya fi dacewa me yasa saboda duk malaman hadisi sun yadda wannan shi ne sallamar manzon Allah babu wani malami da ke da ja a kai babu shi amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta dama da hagu akwai kace na ce tsakanin malaman hadisi haka ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama wa barakatuhu ta dama ta hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah nan ma akwai kace nace tsakanin malaman hadisi wanda babu sabani a kansa wato shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai tunda dukkan sun inganta an samu malaman hadisi suka tabbatar da ingancin uku dinnan dan mutun yayi ba a cewa yayi bid'a a sallarsa haka al-imam an-nawawi ya faɗa a littafin al-majmu' yana cewa duk sallama lafazin da ka ɗauka yana tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da fi dacewa shine mafi yawan sallarka ta tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mafi yawan sallanka tunda abin da ya tabbata kenan game da siffan sallar manzon Allah illa dai waɗancan riwayoyi ne aka samu waɗanda wasu malaman hadisi ma suke ganin kamar riwayoyi ne waɗanda sun saba ma abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zaka yi sallama yabtadi us-salama mustaqbil al-qibla zaka fara sallamar ka ne kana fuskantar al-qibla tunda dama kana zaune kana fuskantar al-qibla don haka in zaka yi sallamar ba dama zaka fara bala daga daga inda kake fuskanta zaka fara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga daga inda kake fuskanta in ji al-imam an-nawawi yabtadi us-salama mustaqbil al-qibla wa yutimmuhu multafitan ta yakunu tamama salamihi ma'a akhir al-iltifati zaka fara sallama kanka yana fuskantar alqibla kuma ba sai ka jijjiga shi ba don akwai wanda in zai sallama sai ya kaɗa assalamu alaikum wa rahmatullah to babu inda aka ce a jijjiga kan kawai zaka juya daga inda yake ka juya dama sai kuma ka juya hagu shikenan ka gama sallah yana abin da ake so shine lokacin da zaka gama assalamu alaikum wa rahmatullahi na hagu kana gama wa rahmatullah ka ta gama isa hagu shine da ake so ya zama daga farkon juyawarka zuwa karewa ka gama sallama guda biyu dinnan kada a samu ka gama isa sannan kuma ka kura na gefe ido kana wa rahmatullah yace fa fi taslimatul ula yaltafitu hatta yara man an yaminihi khaddahu al-ayman sallamar farko mutun ya juya ta dama wanda ke dama da kai sai yaga kumatunka wa fi thaniyati yaltafitu hatta yara man an yasarihi khaddahu al-aysar wanda ke wanda ke wanda ke hagu ka juya masa yana cewa hadar huwa al-asbah abin da yasa saboda hadisin abdullahi bin Mas'ud da yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi abdullahi bin mas'ud yace manzo Allah yana sallama ta dama sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihi al-ayman har sai an ga farin fuskarsa ta dama waɗanda ke baya saboda idan ya juya ta dama haka har sai sun ga farin kumatunsa wa an ya tarihi ta hagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihi al-aysar hadisin yana sunan tirmizi sunan abi dawud sunan nasa'i yana sahihu sunan abi dawud hadisin 914 sahihu sunan nasa'i hadisin 1319 sahihu sunan ibn majah hadisin 746 da irwaul galil hadisin 368 uh, al'imam mas'ud bin ahmad al-kasani a littafin bada'i wa sana'i yake cewa in kai la'akari da hadisin abdullahi bin mas'ud nazkur yace yana cewa zaka lura da cewar akwai mubalaga akwai mubalaga fi tahwil alwajh fi yi idan abdullah ibn mas'ud yace manzo Allah idan yayi sallama ta dama na baya sai sun ga farin kumatunsa me ake nufi ya kure lankwasa kansa ya kure ya zama babu abin da rai ka gama kure juya kanka ta nan ne za a iya ganin farin kumatunka wa yusallimu an yaminihi an yasarihi kadhalik hatta yura bayadu khaddihi al-aysar wannan hadisi na Abdullah bin Mas'ud kana yuhawwilu wajhahu fi at-taslimati al-ula hatta yura bayadu khaddihi al-ayman aw qala khaddihi al-aysar wa la illa inda shiddati al-iltifati don haka abinda sunna ta nuna daga cikin sunnonin sallama shine ka juya fuskan ka sosai ka ƙure juya fuskarka ta yadda za ka kalli na damarka ana cewa ta yadda za ka kalli na dama da kai haka mahagu sannan ya kamata ka bayyana sallama ɗin domin da a ce annabi baya bayyana sallama da sahabbai ba san wani irin sallama yake ba don haka lokacin fita daga sallah ya kamata a bayyana sallama wa minha an yajhara bit taslimi ya bayyana sallamarsa na taslima lil khuruj min salati فلا بد من الإعلام ومنها أن يلوي من يخاطبه بالتسليم صلى الله عليه وسلم يسلم كقل نية كقل niyya. cewa wannan sallama da za ka kana yinta ne saboda mayarwa ga liman idan kai mamu ne ko ku shi liman ya kulla niyya yana wannan sallama sallaman nan ne ga mamu da suke baya da shi ko waɗanda ke damansa yana cewa wa yanwi aidan in kana ala yaminil imam yanwihi fi yasarihi wa in kana ala yasarihi yanwihi fi yaminihi dalilin da yasa aka ce zaka kulla niyya zaka kulla niyya saboda an samu lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir bin samura yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su kada hannu lokacin sallama ya hana su kada hannu wanda har yanzu zaka ga mutane suna yi mutum ya gama sallah ya ga yana haka da yatsu ko me dalilin kada yatsunsa wallahu alam babu dalili kana hannunka na cinyoyinka ka gama sallah sai kawai ka aje yatsun abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke da yace inna ma yakfi ahadakum an yaba yadahu ala fakhidhi abinda ya isa kawai shine da ka gama sallah sai ka dora hannunka a cinyarka thumma yusallimu an yaminihi sannan mutum ya sallama ga damarsa wa an shimalihi ga hagunsa yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babul amr bis sukuni fi salat hadisi na 431 a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yusallimu ala akhihi ala akhihi min ala yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai sallama ga dan uwanka ashe sallamar kana yin ta ne don wani Allah ya sa mun gane ba wai kana yin ta don fita daga sallah kawai ba la kana yin sallamar ne ga wanda ke damanka don haka babu hikimar ka shigo masallaci ka rika mika hannu ga mutane saboda bayan an gama sallan kowa sai ya ma wanda ya zo masallacin sallama Allah ya samu gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada thumma yusallimu ala akhihi sannan kai sallama ga dan uwanka min ala yaminihi wanda ke damanka wa shimalihi da wanda ke hagunka ai an gama ne malamai suke cewa idan ma babu wani a hagunka to ai akwai mala'ikun Allah al-muradu bil akhi al-jins kamar da al imamu nawawi ya faɗa sharhin wannan hadisin yace da ake nufi da ɗan uwanka da yake dama da kai wato ikhwanihi al Anil, an al-yamin shimal yan uwanka da suke masallacin waɗanda ke dama da kai da waɗanda suke hagu da kai kayi musu sallama don haka ita sallamar da za ka yi lokacin fita daga sallah tana ɗauke da hukunce-hukunce da dama na ɗaya tana ɗaukan hukuncin alkhuruju min salati lokacin da kai sallama to ka gama sallah sannan na biyu tana ɗaukan gaisuwa ga ɗan uwanka wanda kuka yi sallah tare da shi na damanka sannan kuma tana ɗaukan gaisuwa ga ɗan uwa wanda kuka yi sallah tare da shi ta hagunka in babu to akwai mala'ikun Allah subhanahu wata'ala don haka yasa al'imamin ibnu kudama a littafin almugni ya ce fa'innawa ma'azalikar radda alal malakai ne idan ma ka kulla niyyar mala'ikun da suke tare da kai su kake wa sallama wa alaman kalfahu da wanda ke bayanka in kana imaman au alal imami wa man ma'ahu in kana ma'amuman fala basa babu ma laifi saboda su ma mala'iku suna cancantar sallamar mai sallah wannan shine fahimtar al-imamu ahmad bin hanbal yana cewa yusallimu fi salati wa yanwi bi salamihi ar-radd ala al-imami zaka yi sallamar fita daga sallah wannan sallamar ta ɗauki hukuncin karshen sallah sannan kuma sallamar ka gaisuwa ce ga liman koko ga mamu waɗanda kuka sallah tare da su to akwai abu na ƙarshe wanda ya kamata mu lura da shi kafin mu dakata shine ishara al-isharatu bil asbu' ya kamata yatsar da kake nunawa a tahiya ya kasance yatsarka tana tsaye tsulat tashahudi tsawon tahiyarka kamar yadda ya zo cikin fatawa wallahi na mujallar na bakwai shafi na hamsin da shida al'isharatu isharatu bil asbu'i tsulat tashahudi hariku ha inda du'a'i wa qabdi ma yaqbud min al-asabi'i yastamirru idan kana tahiya yatsar da ka ɗaga ɗin nan ba za ka sauke ta ba har sai ila salami sai ka yi sallama wannan fahimta ce wanda malamai da dama suke da ita wato idan kana ishara da yatsarka a sallah to kada ka ajiye yatsarka saboda ka yi sallama la sai ka gama sallama sannan ka ajiye yatsarka ido fatawar lajinata da'ima mujallar na bakwai shafi na hamsin da shida da mujallar na biyar shafi na ɗari uku da sittin da takwas suna cewa raf'u sababa fi tashahudi sunna daga yatsa din a lokacin da ake tahiya ba dole bane sunna ne ba dole bane don haka dan mutum bai daga yatsa ba sallarsa ba a cewa ta baci amma hikimar daga yatsa din al-isharatu ila al kana ishara ne da cewa kai ka yarda Allah ɗaya ne sai suka ce wa man sha'a harrakaha wa man sha'a lam yuharrikha wanda ya ga dama ya motsa yatsan wanda ya ga dama kada ya motsa ka al'amru fi hada la yujibu al-furqa wa shiqaq bayna tullab al-ilm suna cewa bai kamata al'amari na motsa yatsa ya zama ya haifar da sabani tsakanin dalibai ba bai dace ba domin babu shakka yana tana daga cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta motsa yatsa a sallah akwai wanda ke fahimtar za a rike yatsan kawai ba za a motsa ba amma abin da bai inganta ba shine wai a dan lankwasa yatsan duk wanda ya ce maka a dan lankwasa wannan babu hujja ingantacciya daga manzon Allah al-ishara shine a miƙar da yatsan shin za a kada ko ba za a kada ba wannan shine inda aka samu sabani akai bai dace a samu wato bai kamata a samu rikici tsakanin musulmai ba sabani na fahimta wannan dole ne a same shi falau lam yarfa'ha aslan aw rafa'aha wa lam yuharrikha idan mutum bai ɗaga yatsarsa ba a lokacin da yake tahiya ko ko ya ɗaga amma bai motsa ta ba bai kada ta ba fa innal amra fi zalika sahalun la yujibu al inkara wato dan mutum ma baya motsa yatsa ko nasiha bai kamata kamar ba me yasa saboda an samu sabani akan mas'ala din dan haka ba za ka kyamatar mar abinda yake yake riko da shi ba duk da cewa akwai bukatar a kwadaitar da dan uwa alkhairin da kai ma ka gamsu da shi lakinna sunna amma idan mutum yana neman sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da tahiyya hiya raf'uha ne a ɗaga yatsa fi jami'i tashahhudain a tahiyar farko da tahiyar ƙarshe a ɗaga yatsa ila an yusallima musalli har sai mai sallah yayi sallama sannan sai ya aje yatsa isharatan ila tauhidi amma tahriku fa yakunu inda du'a kama fa habbi zalika sunna yaushe ake motsa yatsa idan ana addu'a wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta nuna mana kuma wannan shine abin da mazhabar al-Imam Malik take kai in ka duba sharh Mukhtasar Khalil na Al-Kharashi mujallal na farko shafin 288 ana cewa an yantahi ila salam walau tala tashahhud komai tsawon tahiya ya tsarka ba za ka bar motsa ta ba ba za ka sauke ta ba sai kayi sallama dalilin sa shine hadisin Abdullah bin Umar kana idza jalasa fi salati Abdullah bin Umar shi annabi idan ya zauna a sallah inji Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a sallah wa ba'a yadahu al-yumna ala rukbatihi yana dora hannunsa na dama akan gwiwarsa wannan shine siffa na farko domin tafin hannu inda ake aje shi a kafa idan hannun hagu ne wuri uku ne idan tafin hannunka na hagu ne zaka dora a cinyarka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi na farko shine hadisin Abdullah bin Umar da yake cewa wa ba yadahu al-yumna ala rukbatihi idan hannun dama ne zaka dora cinya ko ka dora a gwiwa kaga wuri biyu kenan hannun dama ko dai ka dora a cinyarka ko ka dora akan gwiwarka an samu hadisai daga manzon Allah hadisin Abdullah bin Umar shi tabbatar mana za ka dora hannun dama akan gwiwa wa rafa'a isba'ahu allati talil ibham ya daga yatsarsa da take bin manuniya da take bin babban yatsa ita ce manuniya kenan yad'u biha yana addu'a da ita In ji Abdullah bin Umar to tunda an ce yana addu'a da ita kaga kenan ba za ka bar dan babu hadisin da yake ga lokacin da manzon Allah yake aje yatsa mun samu hadisi wanda yake ga annabi ya daga yatsa amma babu hadisin da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke yatsa illa dai abinda abdullahi bin umar yake yad'u biha yana addu'a da ita idan aka ce ko yana addu'a da ita in ka ce assalamu alaikum ba addu'a bane ashe kaga hatta sallamar da kake idan baka gama sallama ba baka baka gama addu'a ba saboda ita kanta sallama addu'a ce yace wa yadahu liyusra hannunsa na hagu kuma ala rukbatihi yana dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu basitaha alaihi yana shimfida hannun akan gwiwar hagu kaga siffa na farko kenan sannan aka samu hadisin wa'il bin hujur shi hadisin abdullahi bin umar yana sahihu muslim kitabul masajid babu sifatul julusi fi salati hadisin 580 siffa na biyu hadisin wa'il bin hujur shi ma yace qultu la anzuranna ila salati rasulillah yau zan dubi yadda manzon Allah yake sallah mun riga mun karanta wannan hadisi a baya fa rasulullah yana kallon annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya fara sallah yana bayani yace summa jalasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna faftarasha rijlahu al-yusra Allah ya shimfida kafar sawunsa na hagu wa wada'a yadahu al-yusra sai manzon Allah ya dora hannunsa na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan cinyarsa ta hagu kaga hadisin Abdullah bin Umar yace wa yadahu al-yusra ala rukbatihi hannunsa na haguna kan gwiwa amma hadisin wa ibn hujurfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na hagu akan cinyarta ta hagu kaga an samu wuri biyu na dora hannu a lokacin da ka zauna kana iya dora akan cinya ya tabbata daga manzon Allah kana iya dora hannunka akan gwiwa kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa ba fi tsaha alaihi ya zama ka shimfida hannun ka shimfida yatsun akan gwiwa babu laifi wannan hadisi na wa'il bin hujur yana irwa'ul galil eh, yana irwa'ul galil kuma shi ma ya yi magana da cewa wa ashara bis sababa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da manuniya sannan akwai hadisin abdullahi bin zubair sahabi na uku kenan shi kuma hadisinsa yana fahihu muslim abdullahi bin zubair ya ce kana rasulullahi idan ya da'u idan manzon Allah ya zauna yana addu'a idan manzon Allah ya zauna yana addu'a wa ba'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi yana ɗora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al ya ɗora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi usbu'ihi sababa yayi ishara da yatsarsa manuniya wa wada'a ibhamahu ala usbu'ihi al wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu wannan shine ya bada siffa ta uku na inda ake dora hannun hagu yace yana shigar da gwiwarsa a cikin yatsun hannun hagu kaga zai shigar da yatsu gwiwar gaba ɗaya sai ya rike ta da yatsun hannun hagu kaga siffa na uku kenan siffa na farko dora hannu a cinya na biyu akan gwiwa an miƙar da yatsu na uku a kama gwiwar da yatsun hannu na hagu da yatsun hannu na hagu a kama gwiwa ta hagu waɗannan siffofi duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan sahabbai gaba ɗayansu kowannensu ya tabbatar da cewa manzon Allah yana ishara da yatsarsa manuniya waɗannan hadisan duka sun tabbata daga manzon Allah kuma al-Imam Tirmidhi lokacin da ya ruwaito hadisan uh, hadisi na 294 sai ya ce wal amalu alaihi inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga sahabban manzon Allah suna aiki da waɗannan bayanai wa tabi'ina da tabi'ai yaktaruna ishara isharata fi shahud suna zaben ayi ishara a lokacin da ake tahiya al-imam ahmad bin Hambal waɗanda suka bada labarin sa suna cewa kana yushiru bi asbu'ihi fi salati lokacin ma da aka yi mai tambaya shin mutum zai niƙar da yatsarsa ya yi ishara idan yana sallah sai yace, na'am shadidan sosai ya tsananta motsa yatsarsa a lokacin da yake sallah haka al'imamu malik kamar yadda malamai suka ba da tarihi al'imamu malik yuharriku sababatahu fi shahu al'imamu malik yana motsa yatsarsa a zaman tahiya ana cewa mulihan duk da cewa ibn al'arabi yana suka game da labarin al'imamu malik game da motsa yatsa a zaman tahiya amma mazhabar malikiya fahimtar ta ce don haka yasa daga littafin risala daga littafin risala zaka ga bayani da malamin yayi ibnu abi zaidin al-qayrawani yayi magana akan motsa yatsa a zaman tahiya abu ne wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure to alaikum salam wa rahmatullah wanda yace sau da yawa liman kan yi sallama kafin mamu ya gama salati ga manzon Allah ko addu'a yaya sallar take sallar ta inganta ai abin da aka yi ma umarni shine ka yi wa liman biyayya don haka idan limamin ma bai yi tahiya ba da zaunawa ya ce assalamu alaikum kama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallar ka ta cika aiki yana kan liman illa dai kawai su limaman ya kamata su yi la'akari da sallar annabi ya kamata a yi la'akari da yadda manzon Allah ke sallah akasarin limamai za ka samu ba su kulawa da waɗannan matakai guda biyar ɗin a ce ka yi tahiya na biyu ka yi yabo ga Allah na uku ka yi salati ga annabi Muhammad na hudu ka nemi tsari game da sharrin abubuwa hudu na biyar ka yi addu'a sannan sallama rane mutum hmm. ta shi ne darasin mana gaba gata malam hmm? shi ne mu na ƙarshen babin ko a ɗanyi haƙuri eh, a yi haƙuri ma'am. alaikun sa na hmm. hmm. mazhabar alimamu abu hanifa kenan wanda in ka duba littafan mazhabar ah, hanafiya za ka gani kamar su ah, bada'i Ustana'i da sauransu a fahimtar al'imam abu hanifa za ka yi tare da liman ne liman na cewa assalamu alaikum kai ma kana yi kuna yi tare wanda duk ya tafi aikin hajji da umara zai ga yadda suke tallasu fahimtar su ce ba laifi ba ne idan mutum yana da wannan fahimta amma dai ka jira ya gama sallama sa sannan ka wannan shi fi dacewa da umarnin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. mutum zai iya a'a mutum ba zai addu'a da wani yare a sallah ba muna magana larabcin ma kana ji ana sayi na abubakar ya nemi manzo ya bare kuma ka yi da hausa sai na abubakar fa yake manzo Allah ya koya mara addu'a yanzu kai kuma da hausa ma za ka yi eh, wato da yawa mutane suna kuskure gaskiya sallah tana da haɗurra mu yi haƙuri mu yi riko da addu'o'in manzon Allah a sallah shi shi dacewa gare mu ah, kamar darasi da zai zo na gaba sha Allah lokacin za mu yi magana a kan bayan ina hukunci game da addu'a bayan sallama wannan za mu ji yadda sha Allah matsalar za ta kasance wanda daidai wannan lokaci don kayi addu'a da yaranka ba laifi ba ne amma dai ta sallah kai hatara saboda kana iya faɗan kalmar da za ta ɓata ma sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan shekara ɗari yana sallah Allah bai karbi guda ɗaya ba Allah ya kare mu kaga wannan yana nuna haɗarinta yana da girman gaske bisa ga mutanen farko idan annoba ta zo su rika murna saboda ita ba ta bukatan ikhlasi sallarka tana bukatan ikhlasi kafin Allah ya karba azuminka hajjinka wa amma in fitina ta zo fa in fitina ta tafi da kai dama ba ikhlasi ake nema ba ka dai mutu mazluman nan kai sa'an tafiya subhanallah na ke bayan tahiya addu'a ɗaya ne magana kai hmm. na bayan tahiya a yi mai a girmama Allah a yi yabo ga Allah a yi kirari ma Allah na'am shine bayan tahiya sannan salati ga annabi haka yake a'a yaya ake yabon Allah to ai na riga na yi magana na bada misalai akai na bada misalai hatta da ayoyin alkur'ani ko eh, labarin annabi Ibrahim alaihi salam da addu'o'i waɗanda suka zo cikin eh, hadisi wasu da suka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abdullah bin Mas'ud wanda ya bada labari waɗannan eh, yadda ake yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ke da sauki shi yasa na karanta waɗannan hadisan saboda me akalla za ka iya kokarin ka kiyaye ko da guda ɗaya ne in ka rike ɗaya shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kowane kowane addu'a kowace addu'a guda ta ɗauki sunan Allah mafi girma don haka in mutum ya rike ta ma falillahi alhamdu baya ga haka baya ga haka marin baka misali da za ka yi ayatul kursi kafin ka yi sallama bai bata sallaka ba domin kai ko da a sujuda ne kai ka karanta aya ta alkur'ani idan ta shafi addu'a ba laifi ba ne dama karanta aya ta alkur'ani a sujuda don tilawa shine matsala inda take amma ayatul kursi yabo ne ga Allah to da za ka karanta ayatul kursi misali ka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda baka iya wani lafazin yabo ba in ka karanta ayatul kursi ba a cewa sallaka ta baci insha Allah ya dace duk da cewa mahallinta shine bayan sallama wannan shine abin da yazo a sunnar manzon Allah Allah ya samu gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك